وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون الله tsarki ya tabbata a gare shi shi ne wanda ya halitta muku ya ko masu ƙaryata tashi bayan mutuwa ji domin ku ji da shi da gani domin ku gani da shi da zukata domin ku fahimta da su amma duk da haka ba kwa gode masa akan waɗannan ni'imomin sai ‘yan kaɗan.